والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لن قبل شوى وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنه قال لقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين الله تعالى هنا بعد الأبار مجنر بدأت ينسى إبراهيم إنه قال لقومه تيوى يا فتى ومتاننسى ماذا تعبدون تميكوكي بوتاوني أئفكا كيري وتؤبدا كل كيرا آلهة نألولي waɗanda ba Allah ba turiduna su kuke nufi da ibadarku fa ma da bi rabbil alamin to menene zaton ku ga ubangijin halittu wani irin zato kuka yi wa Allah ne me kuka dauki ubangiji ne ai fa ma zannukum an yujaziyakum bihi idza laqitumuhu ma'ana zaton me kuke yi da zai muku abinda zai muku sakamako da shi idan kuka hadu da shi wato ranar gobe kiyama me kuke zaton zai saka muku da shi idan kuka hadu da shi ranar gobe kiyama wa kad abattum ghayrahu alhalin kun bauta ma wanda ba shi ba wa ma ba zanantum bihi hatta abattum ma'ahu ghayrahu wani irin zato kuka yi masa har kuka yadda kuka bauta ma wani tare da shi wa ma zanantum bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyati min an-naqs wace irin tawaya kuka yi zaton sunayensa na da shi ko sifofinsa da rububiyarsa hatta a waje kun zalika ila ubudiyyati ghairihi har wannan yasa kuka bauta ma wani ba shi ba to ba za ku bauta ma wani ku bar Allah ba sai dan ko dai kuna zaton cewa babu wani sakamako mummuna da zai yake jiran ku a lahira babu wani sakamako da Allah zai muku mummuna da kun bauta ma wani ba shi ba ko kuma kuna zaton cewa ubangiji subhanahu wataala bai cancanci ku bauta masa ba ko kuna iya ku bauta ma wani tare da shi kuma babu abin da zai faru ko kuma a'a yana da wata tawaya a sunansa ko a sifarsa ko a aikinsa ko a rububiyarsa wacce kuke ganin wannan tawaya za ta hana ku bauta masa shi yasa har kuka bauta ma wani ba shi ba lalle ba ku yi wannan bauta ga wani Allah ba sai da kuka yi wani mummunan zato ga Allah subhanahu Ta'ala. fa ma zannukum bi rabbil alamin ko wannan zato kuke wa Allah ne falau zanantum bihi ma huwa ahluhu min annahu bi kulli shay'in alim da ce kun yi wa Allah zaton abin da ya cancanci ubangiji na cewa ya san komai wa ala kulli shay'in qadir kuma yana da mai iko ne akan komai wa annahu ghaniyun an kulli ma siwahu kuma kun ji cewa kun tabbatar da cewa Allah mawadaci ne ga dukkan wani abin da ba shi ba ya wadata ga barin dukkan wani abin da ba shi ba wa kullu ma siwahu faqirun ilayhi kuma duk wani abin da ba Allah ba mai bukatuwa ne zuwa ga Allah wa annahu qa'imun bil ko ko tabbatar da cewa Allah yana tsaye da adalci ala khalqihi ga halittarsa ayyukansa duka adalci ne wa annahu mutafarridu bi tadbiri khalqihi kuma shine yake kadaita shine ya kadaita da gudanar da al'amuran halittarsa la yashraku fihi ghayruhu babu wani da yake tarayya da Allah cikin wannan wal'alamu bi tafasir wal'alimu kuka yarda cewa Allah ya san komai daki daki fala takfa alayhi khafiyatun min khalqihi babu wani abu daga halittarsa da yake buya gare shi wal kafi lahum wahdahu kuma shi kadai ya ishe su bala yahtaju ila ma'in ila ila mu'in baya buƙatar mai mataimaki bi والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه كما ألا من رحمة ذات سعر baya bukata wato cikin rahamarsa zuwa ga wani wanda zai lalace shi Allah subhanahu wata'ala a zatin sa mai rahama ba sai Allah lalace shi bane yake rahamarsa so anan ya kawo falau shartiyya ce amma babu jawabinta ko dai dan jawabinta ma'lum ne da a ce sun yi irin wannan zato to da ba za su bauta ma wani ba Allah ba ko kuma lau a nan ma'ana laula me ya hana ba za su yi wannan yi wa Allah wannan zato ba suke masa gurgun zato wata wani mummunan zato suke juya al'amura daga yadda suke maimakon su yi zaton abin da ya cancanta su yi wa Allah zatonsa su yi zaton cewa Allah subhanahu wata'ala masani ne ga komai babu abin da yake kuya gare shi su yi zaton cewa Allah mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa su dauki Allah a matsayin mai mawadaci ne ba da bukatar kowa ba da bukatar komai halittunsa suke da bukatuwa zuwa gare shi ya yi wannan su tumul fukara wa ilallah wallahu hamid ya ko mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah amma Allah mawadaci ne cikakkiyar wadata ne kuma shayabu ubangiji subhanahu wataala mawadaci ne baya da bukata a kowa bautar da kuke yi kuna yi ne don kawunan ku don amfanin kawunan ku ba don shi amfana da ku ba ka babu wani abin da za ka yi ka goranta wa Allah ya na alaika an aslamu kun la alaiya islamu islamakum bal Allah munu alaikum an hada ku iman suna yi wa Allah gori sun musulunci sun musulunci kada ba za ku goranta wa Allah musulunci ko sai da Allah ya goranta muku ya nuna muku shari'a kun fahimci imani me yasa mu'mini in suka shiga aljanna godiya suke wa Allah alhamdulillah allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya nuna mana wannan addini ya nuna mana wannan hanya har muka rike ta a duniya muka yi wa Allah bauta muka yi abin da yake so sai ga mu a cikin gidan aljanna muna yi wa Allah godiya da yabo da kirari akan wannan wa ma kunna linahtadi ba za ta yi wa mu a karan kanmu mu daula an hadana Allah ba dan Allah ya shirye da mu ba ba dan Allah subhanahu wataala ya aiko annabawa ba ya saukar da littattafai annabawan nan sun yi kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga gaskiya da mutane ba za su fahimci me gaskiya ba in aka bar dan adam da kwakwalwarsa kawai wacce takaitacciya ce mai iyaka ba zai gane komai ba ko da zai gane abin da zai gane ba zai kai shi da fahimtar shari'a gaskiya ba to amma saboda rahamar ubangiji da tausayinsa ga bayinsa cewa ya sifanta da rahama sai ya aiko annabawa wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan kuma ya sauka musu littafai da suke cike da bayanin abin da Allah yake so suke cike da bayanin abin da Allah baya so ba don komai don ya jawo hankalin mutum ya fahimta Allah ya magana kuma da mutum da abin da hankalinsa zai fahimta ba da abin da ya shallake hankalinsa ba to da Allah yake gaya maka alkur'ani daidai da fahimtar hankalinka ba baya gaya maka abin da zai shallake hankalinka da haka ka ce baka fahimta ba ko an yi maka da'awa baka gane ba ya kake yi Allah subhanahu wata'ala yi bayanin sa daki daki kan fassara lakum ma harrama alaykum kan fassara ma harrama alaykum Allah ya muku bayanin haram daki daki babu abinda ubangiji ta'ala ya bari kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat Allah ya yi bayanin ta daki-daki ya kyautata ayyunsa da ya bayanin su daki-daki za ka babu wani abin da ubangiji su wani wanda Allah ya bari a dunkule ba tare da ya bayanin sa filla-filla ba to da sun yi wa Allah irin wannan zato wa annahu al-mutafarridu bi da khalqi kuma shi kadai ne yake gudanar da sha'anin ubangiji halittunsa la ya yashraku fihi ghayruhu babu wani wanda yake tarayya da shi wajen gudanar da halittunsa banya da kanana na sama da na kasa da na ruwa da na tudu ubangiji shi kadai ke tafiye da su shi ke kai gudanar da su babu wanda da ke sa hannu don ya taya Allah cikin wannan ba kamar yadda bahaushe ke cewa ba taya Allah ciwo ya fi Allah na nan ba ka taya Allah ka isa ka ce ka taya Allah ba bukatar ka taya shi ana so a ce ka yi riko da asibar shi ya sa aka ka jumlar amma jumlar ba ta da kyau ubangiji ba a taya shi ba bukatar ka taya shi in aka ce a taya ka a taimaka maka kaɗan ji saukin aikin wani aiki ne ko da za ka iya wani ya zo sa hannu to zai rage maka wani abu shine tayawa da hausa inda ba wata na da wata ma'ana da ban sani ba naka la yashraku fihi ghayruhu ba wanda yake tarayya da Allah wal alimu bi tafasil umur Allah ya san komai daki daki babu abinda Allah bai sani ba wannan shine akidar ahlus sunna wal jamaa cewa Allah ya san komai duk kankantar duk girman sa babu abin da yake fuya gare shi la tafa alai khafiyatu min khalqihi babu wani abu da yake fuya ga Allah daga halittarsa ko menene mutum yake yi a cikin mutane yake yi a bayyane yake a boye yake yi Allah subhanahu wata'ala ya san shi wal kafi lahum wahdahu fala yahtaju ila mu'in Allah shi kadai ya shi bayinsa ba buƙatar wani ya kawo agaji ko ya taimaka mata a cikin aikinsa warrahmanu bi zatihi kuma ubangiji shine mai rama da zatinsa daman arrahmanu ne ya fatu da rahama ramarsa kuma ta yi rauci komai rahmatu wasi a kulle shay'in haka nan wasi a kulle shay'in rahmatan wa ilma ramarsa ta yalwaci kowa da komai rama ce wacce ke da faɗi ta shafi mutum da aljan ta shafi mumini da kafiri ta shafi tsuntsu da dabba da dukkan wata halitta da Allah ya yi wannan rama ta shafi su shi ya sa ubangiji wata wata'ala yadda yi wa bumini halittarsa aka yi wa kafiri halittarsa hannun ka bi hannun sa bi kafa sa bi kafa ka wani rama ce da sai roci kowa ba a takaita ta akan wani ba yadda zai baka ci da sha haka shi ma yake ba shi ci da sha wata ila za shi ba ya fi naka daɗi eh, duk yana yin wannan ba tare da bambancewa ba tsakanin wannan da wancan eh, yadda zai azurta ka haka zai azurta tsuntsu da wani dan kwaro da yake tafiya kasa ka samu abinci ka shi ba ya samu nashi wannan rahama ce tsirwa kowa da komai shine abinda sunan ar-rahman yake nunawa yalotacciyar rahamar Allah da shi shine dukan halittun ubangiji don halittun ubangiji suna ƙarƙashin wannan rahama sabanin rahamarsa wacce ya keɓance ta ga a ranar lahira ramar hidaya ya nuna musu shirya ya kuma sa su aljanna bayan mutuwa wadda rama ce ke in banda waɗanda Allah ya zaɓa ya ba su shiriya babu wanda yake shiga cikin ƙarƙashin wannan rama to ar-rahman suna ne suna ne sifantuwar Allah subhanahu wataala da zatinsa don haka baya buƙatar sai wani ya lallashi Allah sannan ubangiji zai baya buƙatar lallashi fala fala fala yahtaju fi rahmatihi ila man yasta'tifuhu ce sai an lallashi Allah sannan zai yi rahamarsa don haka yana saukar da ruwan sama yana fitar da tsirrai ya suke iskarsa da kowa ya shaƙa ba sai Allah lashe shi yake yin wannan ba domin zatinsa ya sifanta da wannan rama wa haza bi khilafil buluki wa ghayrihi min ar-ru'asa wannan sabanin masu milki da sauran shugabanni fa innahum muhtajuna ila man yu'arrifuhum ahwal ar-ra'iyya waɗanda duka suna buƙatar wanda zai sanar da su mai talakawansu suke ciki wa jahun waɗanda buƙatu suke ciki wa ila man yu'inuhum ala qada'i hawa'ijihim suna buƙatar wanda zai taimaka musu kuma wajen biyan buƙatun talakawansu duk wani mai mulki yana buƙatar wasu a tare da shi waɗanda su za su taimake shi su sanar da shi halin da talakawa suke ciki ba na da ya san komai ba in ya samu nagari, gari waɗanda suke kewaye da shi za su albifanatu saliha ya samu albifanatu saliha waɗanda za su gaya mata abin da ya dace su ba su kyakkyawar shawara sai mulki ta yi kyau Wadanda shi ne farkon abin da masu mulki suke bukata albifanatu saliha kafin komai a cikin mulki ba abin da mai mulki ke bukata irin ya samu masu shawara na gari wadda za su nuna masa gaskiya ba su yi mata muhabati ba ba kawai su duka ziga shi ba ko suna mata bambadanci duk abin da su ya faɗa su haka ne haka ne haka ne ai gaskiya ne gaskiya ne waɗannan ba su ne irin su yake bukata ba waɗanda suke zama da shi domin abin da zai ba su ba ka ba sa tunanin su faɗa mishi magana don kare shi ya baci ba sa tunanin su ba shi shawara ingantacciya sai dai su dubi mai yake so sai su gaya masa kullum su gaya masa ai duk inda ka shiga banda yaban ka ba a duk da mutane har yanzu san ka ciki ko da kuwa ana zabi ce ba su gaya masa ana masa wani abu ka duba annabi musa alaihi salam annabci allah ya bashi annabin allah mu'ayyanun min allah domin wahayi za a rika yi masa Allah ne zai rika gaya masa yin kaza yin kaza amma Allah ne ya bashi annabci sai da yake waje alli waziran min ahli haruna akhi washdud bihi azri wa ashriku fi amri sai da ya roƙi Allah ya ce Allah to ka sanya mun bai taimako na daga cikin iyali ne da yasa ya ce min ahli saboda shi ya fi sani shi ya fi kusa da shi shi ya fi zaton zai taimake shi don haka duk mai mulki ya jani wanda ya fi sani ba laifi ya yi ba kada ce a yi duk ya kawo yan uwansa to yan uwansa ya fi sani ce min ahli shi yasa aka cewa babu wani wanda ya yi wa ya roƙa ba wani alfarma a duk duniya da ta kai alfarmar da annabi musa ya roƙa wa ɗan uwansa haru ba zai wace alfarma roƙa masa annabci kai da wani alfarma da za a nemo maka ko ya nemo alfarmar aiki ko promotion ko a baka wani mukami baka wani minista ko kwamishina ko advisor ko special advisor ko wane ne wane ne gashi ba ta wuce wannan amma shi sai wa ɗan uwansa annabci shi yasa ake babu wani wanda ya nema ma wani alfarma kamar yadda annabi Musa ya nema wa dan uwansa domin ya nema masa alfarma da babu sama ita ke annabci to shahid nan, Allah yana cewa ya bashi annabci sai da ya nemi wanda zai zama tare da shi ko shi ushdud bihi azri ka karfafe da shi domin wanda shi zai taimaka masa wajen isar da sabo Allah ya ce sana shuddu azu ka bi akhika za mu karfafe ka da uwanka albitanatu saliha tana daga cikin abin da mai yake bukata a kullum inda tunani ne farkon abin da ya kamata ya assasa yayin da mulki ya zo hannunsa ya yi kokarin ya yi tunanin waɗanne ne mutane ne za su gaya masa gaskiya babu ruwansu da abin da za su samu a wajensa ko su rasa gaskiyar za su gaya masa shine malam yake cewa duk wasu shugabanni na duniya suna bukatar waɗanda za su sanar da su halin da talakawa suke ciki sannan su taimaka musu wajen biya musu bukatunsu idan wani abu ne ba shi zai tashi je kai garuruwa da raba su ba ko wani aiki ba shi zai tsaya a yi aikin yana kallo ba dole da yawa ma'aikata zai ɗauka waɗanda su za su zantar da wannan abu za ka ko da wani abu ya zo hannun ya zo wajensa na bukatar talakawarsa da ya kasance babu wani wanda zai tsaya ya ga an yi abin da yadda ya kamata da mulkinsa ba zai tafi ba saboda haka za a yi ta zuwa ana barababiya kuma ana zuwa ana gaya mata cewa ai an gama komai alhamdulillah komai yayi kyau shi kuma yana yadda wa ila man yu'inuhum ala qada'i wa hajji wa ila man yastarhimuhum wa yasta'tifuhum bi shafa'a suna buƙatar wanda zai rika lallashin su yana neman alfarma a wajen su Allah ba wanda sai an lallashe shi in kai masa laifi gaba gadi ka daga hannunka cikin dare ka roki Allah إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط مسيئته بالنهار ليتوب مسيء الليل ينزل في السماء الدنيا في الليلة في الثلث الأخير من الليل من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له لي كيف يكي مؤاملة لما يسأل إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني هناك بعثي وأني أجي أنا لا شيء سماه ya ce to kai zan kai zan yi mata amma wallahi ba zan kai ba da ya yi kaza da kaza kai tsaye ka roƙi Allah kana roƙonsa ma lada yake baka a wannan yana roƙona ba na ya yarda da ni a matsayin ubangiji ya yarda da ya bauta mu ya yarda da ya bauta min har da ya fushi ba in baka roƙe shi ba to amma duk wani mai mulki na duniya sai an samu wasu da rasa tsaron lashinsa suna neman alfarma sannan wasu abubuwan su fito a ce wa ka sani wa ka sani wa ka sani sannan in kana son ka samu wani abu ko ana son abin nan a zo a yi muku wani abu sai kun san wani ubangiji ba haka yake ba fa ta zo ila wasu ba a wasa'il da ka sai suka buƙaci su masu mulkin duniya sai suka buƙaci wanda za su zama yan tsakiya su suke kusa da su su za su kawo musu labari su za su taimaka musu wajen biyan bukatun talakawa su ne kuma za a yi amfani da su wajen neman alfarma da lallashin mai mulki Allah baya bukatar wannan suka zama wasu waɗanda a wurin masu mulki zarurar da hajjati ya zama larura a same saboda bukatar su wa azihim saboda bukatar masu mulkin da kuma gazawa masu mulkin suna da gajiyawa ba za su iya kaiwa ga kowa da kowa ba wa ba'dihim da raunin su wa qusuri da da takaitaccen ilimin su abinda za su sani sai saka kara karya ba na ahwalin ra'iya abinda talakawa su suke ciki dole sai sun bukaci masu kawo musu labari suna gaya musu guri kaza akwai bukatar akai agaji akai taimako guri kaza akwai bukatar ai aiki mutane kaza suna cikin hali kaza akai bukatar a taimako a a taimaka musu dole sai sun samu wannan tare da su sannan mulkin su zai yiwu in suka rasa wannan to dai da suka kai ga san su yi adalci ko su tabbatar da gaskiya a cikin mulkin su ba za su iya ba Allah shi kadai ne baya bukatar taimakon kowa yana yin mulkin sa kai tsaye tare da bayansa fa amma al-qadiru ala kulli shay ma wanda yake da iko akan komai shine Allah al-ghaniyyu bi zatihi an kulli shay wanda da zatin sa ya wadatu ba bukatar komai al-alimu bi kulli shay wanda ya san komai الرحمن الرحيم wanda ya sifantu da sifar rahama a zatinsa ko mai rahama ga muminansa allazi wanda aka rahmatu kullu shay wanda rahmata ta yalwaci komai fa idsalul wasa'id bainahu wa bain khalqihi tanaqqusun bi haqqi rububiyyati wa uluhiyyati to wazo a ce sai an saka wasu tsakiya tsakanin su da tsakanin sa da shi to wannan tauye rububiyyar sa ce tauye uluhiyyar ubangiji ka ji cewa in kayi zunubi Allah ba zai karbi tubanka ba sai ka bi ta hannun wani sannan Allah ya taimaka wannan ka tauye ubangiji ka dawo da shi matsayin wani mai mulki na duniya ka ji cewa in ba ka biyo ta gunwa da ba Allah ba zai karbe ka ba saboda haka in bukata ce da kai a gurin Allah kana ga idan ba ka je ka nemi addu'ar suwa da wani ba Allah ba zai saurare ba zai saurare ka ba wannan ka ka jefa Allah da tawaya ne ka jefa Allah da tawaya saboda haka idan yana da bukata sai ya kira wasu ya ba su kuɗi su yi addu'a shi kuɗi ba matsala bane a gudu kuɗi ba matsala bane su kuma kuɗi ne matsala su sai ya ba su kuɗi su kuma su za su yi masa addu'a Allah ya so jarrabe shi in Allah ya so jarraba sa sai bukatar ta biya a ka bi hanyar da ba ta Allah ba ka samu biyan bukata jarrabar ubangiji domin wannan zai sa ka yi tamari a cikin wannan barna ga cewa watakila jiya ka yi ta addu'a a tsakaninka da ubangiji Allah bai maka abin ba amma da kabin hannun suwa da suwa da suka ce kaje an gama to shi kenan sai ka ce ga mai kat ai da kayi magana ce ka gama samun sai kana samun bukatar ka sai kuma shi kenan sai ka fara ko waya ko kana aiko aiki abin nan fa ya samu muna godiya muna godiya sai kake gode ba Allah to Allah ya jefa ka jarraba kenan ka jarraba abu ka yi nasara ba shi yake nuna halittar ka kar ka ɗauka don ka jarraba abu kaga ka yi nasara shi ke ya nuna abin da ne akwai jarraba ta ubangiji akwai iftila'i na ubangiji za ka kana iya bin hanyar ce ɗan ubangiji ya sakar maka sai ka ga abin ya tabbata wannan ta lalace ubangiji ya kuma saura ka mutane a guji nan wani ce shi in yi addu'ar ai ba a karba amma da ya sa an yi sauka an yi yanka sai ga abubuwa sun samu wanda ya halaka to shine ma da yake cewa fa bai na khayt bainahu wa bain khalqihi tanaqqusun bi haqqi rububiyyah ta shigar da wasu a tsakiya tsakanin Allah da halittunsa wannan tauye haƙƙin sa ne na rububiyya Allah ar-rabb ne ar-rabb shine wanda ya halitta daga babu yake jira yake kula da halitta da yana tattalinta ta hanyar ba da shi da sha da duk bukatunta Allah ke yin wannan shi ne cancanta sa na zama rabbul alamina to idan kana ganin ba zai yi ba sai ka biyo ta hannu wasu sandan yayi to bai zama rabbu ba saboda ka kawo ta waya a cikin rububiyarsa wa ilahiyatihi da bautarsa da ilahiyarsa domin ka roki Allah ce Allah ina da bukatar kaza kaza bauta ce ga Allah وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ألا تقولوكين شيكي شيلا وإن قولوكين ya mu wani mai mulki ne yau zai fito ce jama'a ku zo ku nemi bukatun ku a ko taho ko ba ku shi sai dai kuna zuwa ana amma shi cewa kuroke kuroke astajib lakum zan an samu sai kuma ce innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai ba za su bauta min ba a lokacin ka ce bautar ana ita ce addu'a suna ga sun fi karfin su zauna addu'a sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama a cikin wulakanci a kasance shi kaga roƙon Allah bautar Allah ne da aka kakka gajiya wajen roƙon Allah kuma ka sani dukkan abin da mumini ya roƙi Allah roƙonsa baya faɗuwa banza kada ka ɗauka ka roƙi wani abu baka samu ba ka nemi ba baka samu ba ko ka nemi wani ruwan ta kwangila baka samu ba ko ka nemi wani aure baka samu ba kuma ka ka addu'o'i a ciki kakka zata cewa Allah bai aci addu'a ka bane Allah ya san komai saboda ka ya san agibar da ke cikin wannan abu in ya baka akwai wani wata jarraba da za ta auka maka a cikinsa sai ya raba ka da wannan abin sai ya canza maka da wani abin da ya fi wannan alkhairi amma ba gaya maka zai yi ba to in mutum mara hankali ne sai ta zuwa yana ta bazanganu mun yi addu'a nan mun yi addu'a nan amma kaga dai abin yadda ya kasance kaga dai to ba mu san dai me aka to <laughs> ba ka sani ba ka sani ba saboda haka addu'ar mu'mini ba ta tafiya banza ko dai Allah ya karba masa ya bashi abin ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kade masa wata musibar da tafi abin da yake roƙo bai sani ba akwai wata kila wata musiba da ke tattare da abin da kake cewa ya baka sai ya kade maka wannan musibar domin ta fi abin da zai baka addu'ar ka kuma ce ta haka kila ba dan addu'ar ba da musibar ta auka maka da duk duniya abin da za ta tara maka ba zai yi ba zai ba ta da daɗin ba ko ya aje maka wannan addu'a don ya san zaka bukaci ta na gobe kiyama landa kowa so yake ya ga wani abu na aikin da zai shigar da shi aljanna ya kankane ko haƙƙi ne tsakanin uwa da uba a ruwa da ɗa ko uba da ɗa a ranar gobe kiyama tsayawa ake a cakke wannan haƙƙin a yi zube ban ƙwariya ta Allah cewa ya wadda mujrimu law yaftadi yawma idhin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilatihi allati tu'u wa man fil ardi jami'an thumma yujib me laifi a ranar ji yake da zai ɗebi ƴaƴansa duka ya bawa Allah ya kai wuta shi tafi aljanna da yayi ya bada matarsa ya bada ƴan uwansa ya ba da kabilarsa duka kai ya ba da duniya masu sabu shi tafi aljanna da za Allah zai karba ka ne da wannan ne halin da bawa zai kasance a wajen ubangijinsa malam ya ce tanakkusun bi haqqi rububiyyati wa ilahiyyati wa tauhidihi da tauhidinsa wa zannun bihi zanna sau kuma yi wa Allah mummunan zato ne kamar yadda wasu ke cewa ai dole ne sai an kama kafar waliyan nan sai da su domin mu ba mu isa ba su suka isa domin suke tare da Allah har na ji wani mahaukaci yana magana cewa da wannan gara mahaukaci ba Allah ya cire hankalin ba zai masa azaba da abin da yake faɗa ba yana cewa shi shi shi shi shi annabi a gurin Allah kamar minista ne a cikin gwamnati kamar ma'aikacin ne a cikin gwamnati da shi koli kamar amini ne na shugaba kamar shugaban kasa da amininsa da kuma ministansa ce shi amini shi minista ya fi mukami da shi minista ne yana cikin masu manyan mukamai a cikin kasa shi ku amini bai da bukari amma kuma in kana son abu gurin wasa ka fi saurin samu in kana son abu gurin shugaban kasa ce gurin amini ce to kaga ba sai ka bi gurin annabin baka samu ba amma ka bi gurin wali sai ya samu don shi aminin Allah ka duba wannan hauka shi aminin Allah ne bai da mukami irin na annabi annabi ya fi shi mukami kamar minista ya fi abokin abokin shugaban kasa mukami amma kuma bukatun sun fi biya ta hannun wannan amini saboda kullum yana tare da shugaban kasa wata kila tare da cikin abinci wanda kwaminista ne zai iya zuwa ma ce yau ba ta gani shi kawai aiki yake haka ya bayyana yadda waje ya ciki to kaga wannan mummunan zato ne da Allah domin ka sifanta Allah da wasu tauyayyu gajiyayyu raunana masu takaitaccen ilimi ko ka ce yadda wani mai mulki ba a isa a ganshi ba sai an biyo ta hannun wani da wani wani a ganshi saboda ya kulle kofarsa ba mai shiga ya ganshi ka ce shi ma Allah dole ka sai ka biyo ta hannun wasu sannan ka iya samun bukatunka a wajensa haka sifanta shi ne da wasu azzalumai wanda hakan bai halatta bai halatta ba wanda hakan shirka ce babba shine malai ce wa zannu bihi zanna sau wannan zato ne mummuna ake wa Allah wa hadha yastahilu an yashra'ahu li ibadi. wannan abu ne da ba zai yiwu ba Allah ya shar'anta shi ga bayinsa wa yamtani'u fil uquli wal kuma a hankula ma da bayan hankula ba za su yadda da haka ba za su ga abin ba zai yiwu ba haka dan mai lafiyayyar halitta ta asali da Allah ya masa fitra ta asali ba zai gamsu da wannan ba وقبحه مستقر في الأقول السليمة فوق كل قبيح مون سينا من تتكلا أتكلا هنكلا أقول تتكلا بأيهم هنكلا سمد قوة لإلم مون نعم ويوزي سبحانه أن الآجد محدد لمعبوده متعلق له قادم دليل الله والرب تعالى وحده هو الذي يملك كمال التعليم والجلال والتعميد والخلود والظلم وهذا خالص حقي فمن أكبر الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه بنفسه هو عبده ومملوكه كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم Allahun min ma malaka tsaimanu kun min shuraka a cikin mara da sanarkun fa’an sun fi yi da wa’un tafafu na sun fi kashi kun hafi da ku, ka za a yi kan kwadilun ya su lo. A yi a yi su ya a ku su shari ka su fi yi su fi yi su fi yi su fi yi su fi yi su fi yi su fi yi su fi yi su fi yi su fi yi su fi yi ولا تشكني في جواري فمن زعم ذلك فما أدرني حق قدري ولا ألزمني حق تأديري ولا أخرجني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز malam yace wa yuwazzifu hadha da al lima mu'azzimun li ma'budihi abinda zai kara fito da wannan fili shine tun ya san cewa bawa yana girmama abinda yake bautawa muta'addihun lahu yana bauta masa khadi'un dalilun lahu yana mai kaskantar da kai yana mai kankanta da kankantar da kansa gabansa والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتألم تو الله سبحانه وتعالى وبنجي shi kadai ne wanda ya cancanci kamalar girmamawa da kambamawa da ainihin bautatawa wal khudu'i wal jud da kaskantar da kai da kankantar da kai da kaskantar da kai wa hadha khalis haqqihi wannan haƙƙin sa ne shi kadai famin akbahi zulmi an yuwa haqquhu li ghayrihi yana daga mafi munin zalunci a dau haƙƙinsa a ba ma wani aw yushraka bihi bai na huwa bai na hufihi, ko a haɗa wani da Allah a cikin Wala sa wala siyama idza kana alladhi ila sharikahu fi haqqihi huwa 'abduhu wa mawlukuhu musamman ma idan ya zan wanda aka sanya shi ya zan kishiya cikin haƙƙin Allah bawan Allah din ne kuma abin mallakar sani kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce daraba Allahu masalan min anfusikum Allah ya bada misali daga kanunan ku hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum shin kuna da wato ababan tarayya daga cikin bayinku da kuka mallaka cikin abin da muka azurta ku da shi fa antum fihi sawa ku ka zanda su daidai a cikin wannan abu cikin wannan arziki takhafunahum kakhifatikum anfusakum kuna jin tsoron su kamar da kuke tsoron kawunan ku to malai yake cewa abinda zai kara fito maka da wannan cewa duk wani mai bauta yana girmama abin da yake bautawa yana bautawa abin da yake bautawa yana kankantar da kansa da kankantar da kansa gaban abin da yake bautawa to kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya fi cancanta da a girmama shi iyakar girmamawa a bashi girmansa iyakar girmamawa a bauta masa tare da kankantar da kai da kankantar da kai ba wa yi ba kowa bane a gaban a gaban Allah subhanahu wataala wannan haƙƙin Allah ne shi kadai a yi masa wannan bai bai ba wani wanda yake da wannan haƙƙin sai Allah zaka babu zaluncin da ya kai mutum ya dauki haƙƙin Allah ya ba mu wani Allah ko ya ɗauko wani bawa daga cikin bayan Allah ya sanya shi abokin tarayya da Allah cikin haƙƙin idan wani an ce abu haƙƙin Allah ne to zalunci ne babba ka ɗauki wannan haƙƙin ka ba ma wani ba Allah ba ko ka ce da wani bawa daga cikin bayan Allah da Allah sun yi tarayya cikin wannan haƙƙi babu shakka wannan zalunci ne da babu wanda ya kai shi shi yasa Allah ce da shirka la zulmun azim wato shirka zalunci ne mai girman gaske ka babu zalunci da ya kai wannan domin abin da ake cewa zalunci shine ka aje abu ba a sa ba ko ka dau haƙƙin wani ka ba wani wani shine zalunci to babu kuma haƙƙin da ya kai haƙƙin Allah girma to haka daukar shi ka ba wani zalunci ne da babu wanda ya kai wannan zalunci girma bala yace wala ba idza kana alladhi ju'ila sharikahu fi haqqi huwa abd huwa abduhu ko huwa abdahu wa mamlukahu musamman ma idan ya zan wannan da za a sanya shi abokin tarayya da shi a cikin haƙƙinsa bawan sani kuma abin mallaka sani duk wani abu da ka gani duk wata halitta da ka gani a bayan ƙasa bayan Allah ne in kullu man fi samawati wal ard illa ja'a ar-rahman illa ata illa ati ar-rahman 'abda duk abin da ke sama da ƙasa sai ya je wa Allah bawa saka babu wani abu a ƙasa ko sama ba wanda ba bawan Allah ba lahu ma fi samawati wal ard abin da yake sama da ƙasa duk nashi ne halittar sani mulkin sani bayan sani don haka ka ɗauki wani bawa daga cikin bayan Allah uku ka ɗauki wani daga cikin <clears throat> waɗanda Allah ya mallaka ka ce za ka sa shi daidai da Allah cikin haƙƙinsa <clears throat> babu abin da ya kai wannan buri shi yasa alƙur'ani yake gaya mana cewa daraba Allahu lakum daraba daraba lakum masalan min anfusikum Allah ya ba ku misali daga kawunan ku kankan ku karan kanku hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka bima razaqnakum shin kuna da waɗanda suke tarayya da ku cikin bayan ku akan abin da muka azurta ku wato kana da bayi Allah ya baka arziki shin ka yadda wani daga cikin bayan ka ya zan tarayya da kai ke a cikin wannan arziki fa an tumfi ne sawa kai da shi duk zan daya yadda za ka sa hannu a cek ka fito da kudinka daga akawun shi ma yana dama ya sa hannu a cek ya fito da na kudin a cikin akawun yadda za ka sarrafa kudinka bayar da shi kyauta shi ma zai iya riba ya bayar kyauta yadda za ka iya daukan wani abu naka ka sayar ka yi amfani da dukiyar shi ma yana da dama ya dauka ya sayar ya yi amfani da ita babu wani wanda zai ce eh ya yadda da haka bawanka wani bangare ne na dukiyarka a lokacin da ake da bayi bayi wani bangare na dukiya kamar a ce kana da kamfanoni ko kana da motoci ko kana da gidaje to haka mutumin da yake da bayi to yana da dukiya domin yana iya daukan bawa ya je ya sayar ya karbi kudin ya yi amfani da shi cikin bukatunsa don haka da bawa da abin da ya tara duk yana zai zama na mulkin shi mai bawa to a ce wannan bawan da wani bangare na dukiyarsa a ce da shi ke tarayya kuma cikin dukiyar da shi wannan mutum ya tsara da kansa babu mai yadda da wannan to ya kuke yarje wa Allah irin wannan zalunci ce shi ya halicci waɗannan bayan waɗannan abubuwa da kuke bauta shi ya halicce su ku ce kuma suna daidai da Allah cikin haƙoƙin Allah ai kamar ku ce bayan da kuka mallaka ne duk da kai tazara mai girma tsakanin mallakar da Allah ya muku da mallakar da kai bayin nan mallakar da Allah ya muku mallaka ce ta halitta shi ya halicce ku daga babu shi ya ba ku rayuwa shi ya ba ku lafiya shi ya ba ku duk abin da kuke takama da shi ba wanda ka samu watakila ka same shi an riga an yi masa duk abin da ake yi wa mutum ya girma ya yi karfi ya zama mutum mai amfani sannan ka mallake shi kaga mulkin da ya Allah ya muku ya fi wanda kuka yi wa bayan amma duk da wannan ba za ku amince a ce bayan ku suna tarayya da ku ba don kuna ganin ba su isa ba cikin abin da ku kuka nema kuka tara a ce kuna tarayya da su tara kuke ci kuke sha kuke sarrafawa ba ku yadda da wannan ba to sai kuma Allah ne za ku ɗauko wani daga cikin halittunsa bayansa ku ce shi yana tarayya da Allah cikin haƙƙin Allah don haka abin da ake wa Allah za a yi masa ku babu zalunci da ya kai wannan Allah ce ta kafuna hun ka fata kuma amfusa kuna jin tsoron su kamar da kuke jin kawunan ku kuna ɗaukar su kamar da kuke ɗaukar kawunan ku babu wani wanda yake jin haka babu wanda yake yadda da haka to kuwa ashe ka ɗauki wani ka ba shi haƙƙin Allah ka ɗauki wani abu na Allah ka riƙa yi masa abu shakka babban zalunci ne da Allah ba zai gafarta shi ba in mutum ba tuba ya koma ga Allah ba kafin mutuwarsa ya ce ai idza kana ahadukum ya'lafu an yakuna mamlukuhu sharikahu fi rizqihi to idan ɗayan ku yana kyamar a ce abinda ya mallaka bawansa shine abokin tarayyarsa cikin arzikinsa fa kaifa taj'aluna li min abidi shuraka fi ma anfaridu bihi fi ma ana munfaridu bihi to ta yaya za ku dauki wani cikin bayina ku sanya su sune abokan tarayya ta cikin abinda ni nake banta da shi wa huwa al-ilahiyatu allati la tanbaghi li ghayri shine bauta wanda babu wanda ya cancanta ta sai ni wala taslu li siwaya bata dace da kowa ba sai ni faman za'ama zalika fama qadara ni haqqa qadari wanda duk ya yarda wannan to bai girmama na bai da ya cancance girmama ne wanda duk zai dauki haƙƙin Allah ya jingina ma wani to girma ma Allah ba yadda ya cancanci ya girma wala wala azzamani haqqa ta'zimi bai bani girma na bai da cancanta ba bani wala faradani bima ana munfaridun bihi wahdi duna khalqi bai kadaita ni da abinda ni na ta da shi ni kadai ba banda halittata bai yi wannan ba kaga kuwa lalle yayi zalunci zalunci ga ubangiji kuma shirka ce babba da Allah ba zai gafarta ta ba fa ma qadara Allah haqqa qadrihi man abada ma'ahu wanda duk ya bauta ba wani tare da Allah to bai girmama Allah ba yadda ya cancanci girma girmama shi Allah ce ya su nasu ba masalu. fastami'u la ce ya ku mutane an ba da wani misali ku saurare shi innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala ijtama'u la wadanda kuke bauta ba Allah ba ba za su iya halittar kuda ba ko da sun yi taron dangi kuradin taron gayya a kansa wa in yaslubhum zubabu shay'an la yastankizuhu minhu idan kuda ya dauke kwace ci ya wato ya kwace wani abu daga wajen su ba za su iya kwato shi ba ba ufa talib wal maqlub wanda yake neman da wanda ake neman duk sun raunatu sun yi rauni ma qadarullah haka qadrihi ba su girmama Allah ba yadda ya cancanci a girmama shi inna Allah la aziz lalle Allah mai karfi ne kuma gagara ba dau to Allah subhanahu wata'ala yake ba da misali na <clears throat> gumaka da abubuwan da ake bauta ba Allah ba cewa waɗannan da kuke bauta ba Allah ba su cancanci bauta ba domin inda sun cancanci bauta to da sun sifantu da sifofin wanda ya cancanci bauta wanda ya cancanci bauta shine wanda yake yin halitta shi yake halitta amma ya yakhluqu kaman la yakhluqu wanda ke halitta zai zama daidai da wanda ya halitta ba za su zama daidai ba to ya za ku bauta ma wanda ba iya halittar komai <clears throat> Allah ya ce ko daidai da kuda daidai da kuda wannan abun banza ba za su iya halitta ba ba su iya halittarsa ba wani wani ta ma'ula ko da duk da gaba ɗayan su za su taru su yi gayya yakin gayya su yi taron dangi akan su halicci wannan kuda ba za su iya ba wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da kuda zai zo ya sauka ya dauki wani abu nasu ba su iya bin shi kwata wasu sandalalun abubuwa ne ba su motsawa daga inda ma suke in kuda ya hau kansu babu ba su iya korarsa wasu matattu ne sun riga sun mutu ba su iya motsi kuna bautar su da yau kuda zai zo ya sauka a kansu ba su yin komai ba za su yi motsawa ba sai za su kori kudan nan ko su karɓi wani abu da kudan ne ya ɗauka daga cikin su to in sun zan da irin wannan rauni bayan ba su iya halitta kuma ga rauni ba su iya kare kansu ba su iya kare kansu daga abin da ya fi komai rauni irin kuda ba su iya kare kansu ba to sai za su zama ko abin bauta sai za ku bauta musu ba ba ce za'u matalib wal matlub da shi wanda yake neman da wanda ake neman dukkaninsu sun zama masu rauni ya zama mai rauni yana bukata wancan kuma da yake nema shi ma mai rauni ne ba abin da zai iya masa ma kadarun la haka kadari Allah ce basu girma ma Allah bai zai cancanci a girma ma shi inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah karfa ne ga garabadau babu abin da yafi karfin ubangiji subhanahu wataala duk wanda zai ce zai kara da ubangiji subhanahu wataala shi zai je kasa lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh